بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha shida ga watan rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya da da talatin da bakwai kuma daidai da ashirin da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna karatu ne a wannan littafi mai tarin albarka littafin muwatta umalik a inda muke cikin kundi na uku ma'ana kitabu salah wannan kuma shine darasinmu na arba'in 43 a cikin littafin a kundi na uku kitabu sala kenan mun karanta babi har guda biyar babi na ƙarshe da muke magana a kansa shine babul a fil maghribi wal isha babin da yi mana bayani kan abin da ya shafi karatun sallah a sallar magriba da kuma sallar isha na farko dai sallan magariba tana da raka'o'i uku sannan ana bayyana karatunta ne a raka'o'i biyun farko ana asirtawa kuma a raka'a ɗayan ƙarshe sannan ana karanta fatiya da sura ne a raka'a biyun farko a bayyane kuma a karanta fatiya kaɗai a raka'a ɗayan ƙarshe to waɗannan raka'a rako'i biyun farko da ake karanta musu fatiya da sura to sai ake mana magana kan sura ɗin da ake karantawa a inda hadisin farko da karanta a babin ruwayar bukhari da muslim ya nuna mana manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul qur a sallan maghrib hadisi na biyu a babi ɗin hadisi abdullahi bin mas'ud ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu al-mursalat hakan nan kuma hadisi na uku ya nuna mana abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya karanta raka'a biyun farko ya karanta daga cikin kisar na al-mufassal wanda yake muka bayani annabi sallallahu yana karanta ya karanta suratul arab suratul qur ar-ruq ya karanta suratul dukhan ya karanta suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam duk a sallar makri sannan muka rufe babi din da hadisin barra'u ibn azib da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul tin a karatun sallar lisha a lokacin yana halin tafiya domin idan kana halin tafiya kamar yadda aka takaita maka adadin rakawoyi din su hawa kuma aka takaita maka tsawaita sallah din kamar yadda za ka yi kasuru na salloli su zama raka'a biyu alkaniya to hawa kuma za ka yi kasuru na alkaifiya din a yanzu za mu tashi ne a babi na shida wannan babi na shida shine babul amali fil qira'a babin yadda mutum zai yi karatun sallah can babin da muka fito surorin da ake karantawa a sallar maghrib da kuma sallar isha to nan kuma ya ake yin karatun sallah ya ake yin karatun qur'ani a cikin sallah ina ne ake karantawa ina ne ba a karantawa kuma in ka tashi karantawar ya za karanta ina ba ta mun fahimci wannan da kyau shine imam malik ibn anas ya ce babul amali fil qira'a babin da zai bayanin yadda ake yin karatu a cikin sallah a matsayinka na liman in za ka yi karatu a cikin sallah ya za ka yi a matsayinka na wanda yake sallah shi shi kadai in za ka yi karatu ya za ka yi a matsayinka na masbuki ka zo ka samu waɗansu raka'o'i sai ka miƙe za ka ciko to in za ka ciko ya za ka yi wannan karatun sallan da za ka ciko ina fata mun gane wannan da kyau sannan a kowanne wuri a cikin sallah ake karanta karatun qur'ani mai girma ko kuwa shi sai yace babul amali fil qira'a babun da zai mana bayanin yadda ake karatun alqur'ani a cikin sallah qala abu marwan ubaidullah ibn yahya al-laythi حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس القصي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع أبو مروان شين عبيد الله ابن يحيى الليثي wanda ya yi ruwayar mawaƙa a wurin yahaya ibn yahaya al-laifi ya rasu a shekara ta 278 shine ubaidullah ibn yahya al-laifi da yake ga yahya ibn yahya kuma almajiri yake na yahya ibn yahya isa ya ce haddasani yahya an malik ya ce yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan hadisi an malik daga malamansa malik ibn anas shi yahya ibn yahya al-laifi wanda yake shine uba ga ubaidullah ibn yahya al-laifi kuma malami ga ubaidullah ibn yahya al-laifi yana daga cikin mutanen da suke yi karatun muwatta a gaban malik ibn anas bayan malik ibn anas ya ɗauki kusan shekaru 40 yana karantar da muwatta Imam shafi'i ya haddace shi a kwana 40 shi littafin muwatta gaba daya Uh, muhammad ibn wahab al-misri ya haddace shi akan hanyar shi daga misra zuwa madina domin ya biya littafi din eh ya ta'allaka ga tafiyar tunda ba a jirgin sama bane ai a ga a ƙasa ne a ruwa haka da sauransu daga misra zuwa madina sai ya haddace sai haddace shi wannan zai maka sauki kullum za ka zo karatu ko kuma kullum karatun da aka yi sai ka haddace shi ne da ma asabar da lahadi muke karatun sai ka haddace karatun wannan satin a kwana biyar da suka saura a ce zuwa Juma ka haddace karatun jiya da na yau sawa'un hanya ka ta tafiya ne ko a hanya ka ta dawowa amma kar ma dauki yadda ake karanta tarihin magabata sun yi kaza sun yi kaza ka ji abin kamar ba zai yi ba tunda ai kaga ba annabta bane annabta shi an riga an buɗe an riga an rufe kofarta babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk wani gwarzanta da aka ce wani yayi yayi a kwana 40 kai sai ka dauki kwana 80 ka ga ya zaka yi azin shine to shi Yahya ibn Yahya al yana daga cikin waɗanda suka royaci muwatta a gaban Malik bayan kafin haka fa sai da ya biya muwatta a wurin wani malamin su Ziyad ibn Abdurrahman abin nan spain asbaniya sai da ya biya muwaɗan a wurinsa tunda shi ne farkon wanda ya shigar da littafin muwaɗa bannan andalus shi ziyad ibn abdurrahman to a lokacin sai ake ta biya muwaɗa a wurin ziyad ibn abdurrahman sai ya haya ne ya haya laifi wannan da muke magana a kan shi ya ga cewar to aicin da ma malamin yana raye me zai hana ya share kafarsa ya tafi birnin madina domin ya sake biya littafin a gaban malamin tunda yanzu zai ruwaya littafin zai ce haddasa ni ziyad an malik to da malik ɗin yana da ya je ruwaya a gaban shi bana sai ce haddasa ni an malik kai tsaye kun gane magana ta da kyau ku? to da haka kan wannan kan isnadin shi ya zama ali isnadin shi ya zama babba yi wannan tafiya tun daga birnin spain ƙasar andalus ya share kafa har zuwa birnin madina domin ya je ya sake maimaita motsa a wurin malik ibn anas ana cikin karatu sai ga giwaye sun fito a birnin madina sai mutane da yawa suka tafi kallo sai malik ibn anas ya ce da shi ya haya din ai babu giwaye a kasarku da ka je ka kai ma kai kallo sai ce ba abin da ya baro da ni kenan garin mu ba ba abin da ya da ya baro da ni ƙasa ta ba kenan so ya zo karatu ne to tunda karatu ya zo karatu zai sa a gaba sai malam ya ce da shi shine a aqalul andalus shine mafi hankalin mutanen andalus a mutanen andalus ai mutumin da ya san abin da yake gaban shi shi ya fi kowa hankali kawai kake gani wanda ya san abin da yake gaban shi shi ya fi kowa hankali mutum ya shigo mina zai yi karatu sai ke ganin tun da ya shigo garin mina mai zai hana a ce kowanne kwararo na garin mina ya sani kaga wannan bai wa kai shi dabara ba amma mai zai hana a ce duk majalisi na ilimi ya sani sawan ya shigo karatu ya shigo aiki ne to wannan shine mai hankali mutanen garin su sarka haya ibn yahya al shi yana cikin waɗanda suka yi ruwayar muwadda na ƙarshe karshe a wurin malik kuma ubangiji subhanahu wataala ya albarkaci riwayar sa ya rusu shekara ta 234 234 isa ɗansa abu marwan ubaidullah ke cewa ta sun yahya an malik yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni an malik daga malamin sa malik ibn anas kaga kenan wannan hadisin da muke karantawa hadisin da shi yahya ne ya karanta a wurin malik kai tsaye domin ya samu ya sami rafkannuwa shi yahya din a cikin babin a kitabul itikaf shin hadisan da ke cikin babul itikaf daga babi na uku a kitabul itikaf zuwa gaba ya maimaita su a gaban malik ko bai sake maimaitawa ba to tunda yana da wannan shakkun sai ya dauko tsohon ruwayarsa ta Zaid ibn Abdurrahman saboda haka a yanzu idan ka duba kitabul itikaf daga babi na uku za ga ya rubuta qala hadathani Ziyad ibn Abdurrahman an Malik saboda yana kokonton ya sake maimaitawa a wurin Malik ko bai sake maimaitawa ba saboda haka sai ya ce haddasani ziyad an malik ina fatan kun fahimci wannan da ke ko sai amfani da tsohon ruwayarsa da ya daga wurin ziyad bin abdurrahman an malik an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darar hijira ya rasu shekara ta 179 an nafi daga malamin malik shine nafi maula bin umar shine yaron abdullahi bin umar galibin ruwayarsa galibin ruwayarsa tana zuwa ne daga abdullahi bin umar inda ka ji nafe su za ga abdullahi bin umar ne yake biyu galibin ruwayarsa in ban da kaɗan kamar wannan tun daga ga wannan an ibrahim bin abdullahi bin hane malamin nafe a nan shine abdullahi ne ibrahim ɗan abdullahi ɗan hane an abihi daga babansa baban ibrahim kenan shi ibrahim ya rasu ya kara ta ɗari cikin. shi ibrahim ya yi ruwaya daga wurin babansa babansa shine abdullahi bin hunayn an ali bin abi talibin shi kuma baban shi ya yi ruwaya ne daga wurin ali ibn abi talib daga wurin ali ibn abi talib to kaga da karatun yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ali ibn abi talib yake cewa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha ya hana shi ali bin abi talib ya rasu shekara ta 40 bayan hijira shekara ta 40 bayan hijira idan muka duba wannan hadisin malik an nafe an ibrahim bin abdullah an abdullahi bin hunayn an ali bin abi talib haka yake suka ce wata latifa a wannan hadisi din tabi'ai uku ne a cikin hadisin tabi'ai uku tabi'i na farko yi ruwaya a wurin tabi'i na biyu tabi'i na biyu ya yi ruwaya a wurin tabi'i na uku kun gani ko saboda kun kullura malik ibn anas shine atba'u tabi'in kullura da ke ko saboda haka malaman malik tabi'ai ne su kuma malaman su sahabbai ne su kuma malaman su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai zamana a wannan hadisin tabi'i ne ya riwaya a wurin dan uwansa tabi'i shi ma ya riwaya a wurin dan uwansa tabi'i kaga malik an nafi' nafi maula bin umar almajiri na abdullahi bin umar kaga tabi'i ne an ibrahim bin abdullah ibrahim bin abdullah tabi'i ne nafi ya karatu a gabansa an abihi babansa baba abdullahi bin uh, ibrahim bin abdullah shine abdullahi bin hanif shi ma tabi'i ne masa mai tabi'i ne kenan tabi'i uku kenan tabi'an ali bin abi talib shi kuma sahabi ne sai zamana atba'u tabi'in shine malik ibn anas sai tabi'i shine nafi bin uh, maula bin umar sai kuma ibrahim bin abdullah bin hunayn sai kuma abihi ma'ana abdullah bin hunayn kenan sai kuma sahabi shine aliyu ibn abi talib idan aka ce sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan na biyu yayi imani da shi na uku ya mutu kan imani wannan shine sahabi ku lura da kyau ya haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Kene idan bai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai cikin sahabbai ku lura da kyau ya hadu da manzon Allah idan bai hadu da manzon Allah ba bai cikin sahabbai kisa akan yi wasa kwalwa a ce wannan tabi'i ne manzon Allah ne sallah wanne tabi'i ne manzo Allah ne sallah shine najashi sai na ya zama tabi'i saboda ya haɗu da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu akan imani amma bai haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kaga anan tabi'i ne ba sahabi bane ina fata mun gano wannan shi kuma tabi'i shine wanda ya haɗu da sahabi ɗaya kenan ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyu kenan ya mutu akan imani uku kenan wannan shine tabi'i ma'ana malamin tabi'i shine sahabi malamin sahabi shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka ce atba'u tabi'in masu bin tabi'i to sune almajiran tabi'i ma'ana wanda ya hadu da tabi'i ɗaya kenan ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama biyu kenan ya mutu akan imanin uku kenan wannan shine atba'u tabi'i sune ne ake kira ashabul qurunil mufaddala ana ali bin abi talib daga ali bin abi talib aliyu ibn abi talib ma'ana abu talib ana ce aliyu dan abu talib da aliyu da na abu talib da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na abdullahi kaga ana cewa muhammad bin abdullah to da shi abdullahi din mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abu talib mahaifin aliyu wa da kani suke ina fatan kuma yace magana ta da ke mai maimaita da abdullahi da abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan da abu talib mahaifin ali bin abi talib biyu kenan da abbas mahaifin abdullahi bin abbas yake kenan uku kenan to duk wa da kani wa da kani suke shi yasa kake ganin kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aliyu nau kenan biyu da abbas nau kenan uku su yan maza zalla suke eh, da abdullahi ibn abbas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aliyu ibn abi talib da abdullahi ibn abbas waɗannan yan maza suke mana iyayensu maza ne baki da ina fatan ko bai ci wannan da ke ko sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suwar abu talib sai ya rike ali kusan ma tun ma kafin ya rasu shi ali bin abi talib yana karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ya rike shi har ma ya aure masa da da diyarsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib yake cewa lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su rabata gare shi naha ya hana al-lubsul qasi sanya tufafin da ake kiran shi al-qasi ya hana sanya tufafin qasi ana cewa alƙasi da yi maƙafin fataha ana cewa alƙisi da yi maƙafin kasara idan aka ce alƙasi shi ne wani gari ne a ƙasan masar su suka shahara da irin yin wannan tufafin kamar yadda ai ko a nan akwai yajin da ake kiran shi ɗan huntuwa kuntuna zamanin da za ka gana cewa akwai yadi ɗan huntuwa ko yadi ɗan madina ko takalmi dan madina ko dan aba ai kaga sunan gari ne tun fahimci magana ko kuma riguna da ake kawowa yan Zariya. to an haka ake cewa lubsul qasi tufafin alqasi sunan gari ne da ya shahara da irin da yin tufafi da saka tufafi sai ake kiran tufafin wuri kaza to me yasa annabi sallallahu ta'ala wasallam ya hana da lafazin naha ya hana kaga a tahrim kenan kun gane magana ta tunda da al'asul fi nahi a tahrim suka ce saboda a wannan ɗinki da ake wannan saka da ake yi idan sun saka tufafin suna saka shi ne da abin nan al-haribi, suna sanya zahab. wanda yake kaga da tufafin al-haribi ɗaya kenan da zahab zinariya biyu kenan duk an haramta ma maza sanyawa waɗannan abubuwa an haramta ma maza sanya su to suna saƙa wannan a jiki to kasancewar a saƙar da suke yi akwai tufafin alhariri da suke sawa a jiki sai annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya hana saboda yawan da ke ciki yawan alhariri da ke cikin tufafin ya huce iya abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya yi rangwami a ɗansa sallallahu ya haramta sanya sanya wannan lubusul qasidin amman ga maza wa an takhattumi zahab haka na sallam ya hana sanya a takhattum zobe na zinari zobe na zinari annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana maza sanya zobe na zinari amma halas malas ne ga mata zobe na zinari halas malas ne ga mata amma haramun ne ga maza wani bincike da aka yi a shekarun nan ya nuna zinare yana da wani sinadari da yake da illa ga maza Wana jina da kyau ko abin da ya rage mishi illa ga mata saboda suna al'ada wajen al'ada suke zubar da wannan illar da yake musu ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko yana tare da wani sinadari da in mutum ya cika sanya shi to zai zame mashi illa a ciki kaga dai asali ko akwai wannan bincike ko ba wannan bincike ka gamsu da haramci tun da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya haramta kuma babu wanda yake sai ka san hikimar da ta sa aka haramta kafin ka nisanta ko ka san hikimar da ta sa aka yi umarni kafin kai dama asali hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kan gaba kuma akan shi ka hannu sai zaman waɗansu duk wasu bincike da za a yi kai daman kare ga ka wuce kan gaba ba wannan bincike ne zai sa ka hannu ba ko fahimci wannan da ke ko sai dai ya da gasgata maka manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam biyu kenan wa an qira'atul qur'ani fi ruku shikenan hakan na kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana karanta alqur'ani a ruku'i kun ga kan karatun mu kenan tunda nan shi yake da wajen listishan na babul amali fil qira'a in an ka ina malik ya hanga a hadisin ya kawo shi a wannan babi ne alaƙar wannan hadisi da matashiyar babi da ne wa an qira'atul qur'ani fil hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana karanta alqur'ani a ruku'i kenan a ruku'i tasbihi ake yi amma ruku'u fa azimu fihi rabb amma a ruku'i ku girmama ubangiji wa amma sujud fajtahidu fi du'a amma a sujjada ku kai makwara wurin yin addu'a saboda haka ba a karanta qur'ani a ruku'i ba a karanta qur'ani a sujjada ina fatan kun bayyana wannan da ke ku wannan shine karatu wanda ya nesa da karatu sai ce yanzu qur'anin ya haramu Eh, kasan ka ce mai ga abin da musulunci ya karantar in za ka kira sallah shine ka yi kiran sallah ba sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah a'udhu billahi minash shaitan in ka ce sai ce in su istighfar ne haram wani wannan yayi nesa da karatu kenan amma yana kusa da karatu ai abin da aka ce ka yi shi za ka yi abin da aka ce ka bari shi za ka bari akan ka'idar waya kifa inda amurki ya tsaya a inda aka umarce shi in ya huce to ya yi shishigi in ya gaza ya yi ƙauri saboda haka annabi sallallahu ta'ala wasallam ya hana karanta ƙor'ani a rukuri sai mutum ya ce saboda girman ƙor'ani da kaza shi sai ya yanzu ya sa'a manzan Allah nan a ƙudubillahi min Sau saboda haka ba a karanta ƙor'ani a rukuri ɗaya ba a karanta ƙor'ani a sujjada biyu sai dai abin da za ka karanta in za ka karanta shi ne a babin addu'a ba babin ƙur'ani ba tunda an ce a yi addu'a a cikin ruku'i a cikin sujada tunda an ce a yi addu'a a cikin sujada sai ka zo gana karanta na atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a babun addu'a wannan yayi ka zo gana karanta rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ka ji hasan ƙari hasan ƙari ayar eh ita eh, suna da iyali ne kasan mutumin ka ne da duk waɗannan ka karanta su ka karanta ayoyi ka karanta su ne a babin addu'a kun lura da ke ko ba babin karatun ƙur'ani ba so wannan ya halatta kana sujada ka karanta su a babin addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab don inda mutum yake ganin tashin hankali na zamani nan da ake fama a kan shi iri daban-daban sai ka hada da rabana la tuzu qulubana ba da izharaitana Don yanzu halin da ake ciki kusan ya guba tunanin ka ce wai ya aka yi wani ya bata sai dai a'a ya aka wani ishi kusan za ga halin da ake ciki shiriya mutum kuma ya dage kan shiriyar Allah ta'ala ya mai damtakatar kan shiriyar shi ne fa ba wai shiriyar ba tsayuwa kuma a kan shiriyar kun lura da kyau ko ita ce al ita ce al fasta ɗin kama umirta da ake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bacini hudu ba a kawata ba, kun ji ko ya nace ba haka ba haka na faɗa ba da ake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shayya ni hud wa aka wato ha eh eh a shi sa na janyo hankalinku kawai zai wata ya ce shayya ni hud wa aka wato ha wannan aya kim kama umirta a kan ta shek salu bozani ya mana lacca a Madina fasta kim kama umirta subhanallahi alazim istiqama ba karaman al'amari ba ne istiqama innal na qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika ko fala khawfun alaihim saboda haka ba karama al'amari bane istiqama ina fata mun fahimci wannan da kyau so zaka gode ma Allah ta'ala kuma zaka roƙe shi istiqama sunna Allah ta'ala ya maka gamdakatar ka fahimta ya ɗora ka to yanzu wannan wani abu kenan sai kuma ka tashi tsaye akan istikama. Allah ta'ala ya tabbatar da kai a gaban akan haka domin akan idanka ba wai a tarihi ba akan idanka akwai wanda yake yayi sunnar Allah ta'ala ya fitar da shi daga ciki ya mai da shi mai tasini ina fata mun fahimci wannan da kyau ya fita ya shigo dariƙa ya fita ya koma Hausa film ya fita ya koma shi'anci subhanallahi al'azim har ya kai gargara yana cewa ba shi da malami to kuna ganin wannan ba masifa ba ce saboda haka abin tashin hankali ne sai ka roƙi Allah ta'ala istiqama sai ka roƙi Allah ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kuma man duk wanda kaga ya Allah ta'ala ya karkata da shi man shi ya fara karkacewa falamma zaqu azagha Allahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marad daga yana da hatsarin gaske istiqama ba karamin al'amari bane a gaban ka yanzu akwai wanda yake tutiyar yayi kaza yayi kaza yayi kaza ta tsine fa sai da yi ta tsine ya goge bai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ceto ba bai yadda da ceton manzon Allah ba bai yadda da kowanne ceto ba ya fita kuma ya zo ya koma ganin ceton shehi ya fita daga ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya inkarinsa kuma ya zo shiga karkashin wani ceto ya watsar ya zo ya shiga hausa fim ya watsar ya zo ya shiga shi'anci wannan ba bala'i ba ne to wallahi sai ka hada da addu'a saboda ka sai mutum ya dage da addu'a a lokutan da muka karanta cewar ana amsa addu'a da ma kowanne lokaci sai ka dage da addu'a don wannan hali da ake ciki sai ka nemi agajin ubangiji subhanahu wata'ala zara kar mutum ya wasa a ruku'i a abin nan a ruku'i da tasbihi kar mutum ya wasa a sujada da addu'a qala wa haddathina malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn ibrahim ibn harith at-taymi an abi hazm at-tammar an al-bayadi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة بالقرآن ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن قال وحدثني أم مالك يشي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يا كرن تدني أن يحيى بن سعيد daga yahya bin sa'id bin qais al-ansari babban malami ne a birnin madina kuma alƙali ne a birnin madina ana kiran shi qadul madina ya rasu arba'in da 144 an muhammad bin ibrahim bin harith al-taymi daga malaminsa muhammad ibn ibrahim ibn harith al-taymi an abu hazim tamar daga abu hazim wanda ake kiran ake suka ce sunan shi dinar abu hazim al tamar mai sai da dabino kenan ba wai ya tsaye na jiran albarkacin makaranta ba ne yawwa yana sai da dabino attama attama mai shaida da biyu asaman mai shaida mai azzai wanda mai da zan tambaye ku azzayyat yauwa daskararren mai shine samman man da sai an daskare shi kamar man kitse kamar kadanya man kwara man shanu shine asaman azzayyat yauwa mai man gyada controller fetur da sauransu albayadi daga albayadi wanda suka ce sunan shifarwa bin amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ala nas lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fito ya zo ya da riski mutane su waye waɗannan mutanen Sahabai kenan tunda kharaja ala ya fito ya zo ya da riski mutane sahabai kenan wahum yusalluna a lokacin suna sallah wata sallah suke yi wata sallah suke yi nan ban ji mai suke mhm. eh eh to amma wai muna son mutum ya amfani da ƙarfin tunaninsa ya gano na fi ce saboda mai kuma in da farilla ce ai shine liman ka fahimci maganar ku ce kharaja ala nasu wa misallun ya fito ya samu sahabbai suna sallah wa qad alat aswatuhum bil qira'a muryarsu ta daga wurin karatu muryarsu ta daga wannan yana karatu wannan yana sallar shi wancan yana sallar shi wannan yana sallar shi kowa yana sallar shi kuma muryarsu ta daga faqal sai ce innal musalli ya yi naji rabba subhanallah sallallahu alaihi wasallam wato karantawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da usulubin karantawar ita a karantawa sai da ya ya ce innal musalliya lalle dukkanin masallaci faralla yake yi ko nafila yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa yana ganawa ne da ubangijinsa shi sa ma idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce majadani abdi ko hamadani abdi in ya ce arrahmanir rahim sai ya ce kaza in ya ce kaza sai ya ce kaza ya ce innal musalliya lalle masallaci mace ko namiji domin alce aljinsiyya alistigraqiyya ta shafi dukkan wani masallaci mace ko namiji farilla ko nafila yunaji rabbahu yana ganawa da ubangijinsa ne duk masallaci da ya ganshi yana ganawa da ubangijinsa ne a farilla yana gana da ubangijinsa ne a nafila yana gana da ubangijinsa ne saboda haka faliyan zur ya tsaya ya karatun tanasu ya tsaya in tunani bi ma yunajihi bihi da me zai gana da ubangiji din kafin ci magana ta da ke ko duk masallaci yana ganawa da ubangiji ne to kai masallaci ka tsaya kai nazari da me za ka gana da ubangiji na farko dai akwai karatun fatiya? ɗaya na biyu sai karatun sura bayan sallah bayan fatiya. to ka zaɓi surar da ba za ka ja ta tana janka ba don yanzu gana kake da ubangijinka ka samu wurin da ka san yana da laushi za ka ja shi sosai da sosai ba zai zama kana za kana canza baki ba domin canza baki yana bata qur'ani canza wasali yana bata qur'ani kuna jina da kyau ko wa huwa al-khallaqul alim Allah shine al-khallaq mahalicci al-alim masani kuma sai ya karanta huwa al-khallaq ya canza baki ya ce shine ma'aski a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi a'udhu billahi kaga ya canza baki ina fatan kun gane wannan da ke ko hakan nan kuma ya karanta wa khashiyar rahmanu bil ghaib sai ya ce wa khashiyar rahmanu bil ghaib a'udhu billah ya canza wasali wa khashiyar rahmanu bil ghaib ya ji tsoron ubangiji mai rahama a koye kaga yanzu Allah shi aka ji tsoro kenan sai ya karanta wa khashiyar rahmanu ubangiji ya ji tsoro a ufbillah mai canza anan wasali sai kuma yace yana sallah saboda yana da hatsarin gaske a sallah da wajen sallah a sallah da wajen sallah yasa asali na ƙur'ani biyawa ake a gaban mala sai an maka darasin sai an biya maka shi wannan shi in ba ka canza harafi yana canza ma'ana canza wasali yana canza ma'ana kuma mun ba da misalin kowanne guda ɗaya ne isa na salama ya ce yanzu zurbi ma yunaji bihi ya tsaya ya nazari ya ga da me zai gana da ubangiji kada ya janyo ayoyin da ya riga ya cakuɗa su ya harjita su ya hausana su kuma ya ce da waɗannan ayoyi zai gana da ubangiji subhanahu ta'ala wannan kenan sannan abu na gaba kuma za ka ga wani yana sallah ɗan sallan nafila ce sai ya yi ta a natse saboda wannan yana ganin kaman kansa ikewa in barilla ce sai ya yi ta kaman an koro shi a guje yana ganin wannan ta Allah ce kun da kyau kun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan sannan wani kuma bil aks faralla ce zai tsaya yi ta a natse nafila zai yi ta kamar an koro shi ba ka gani yadda ake tarawihi ta da da isha din da tarawihi din sai ga cikin minti goma zuwa sha biyar an riga an haɗe su duka idan aka kammala sai kuma a ɗauko wani littafi a ce wa man salla lalata saniya ta ashara min shahari ramarana duk wanda ya sallah dare na goma sha biyu a watan ramadana kaza kaza kaza kaza in ka gan shi a cikin dare yana waɗannan sallolin za ga ya tara duk wata natsuwa da yake bukata yace ya ce yana da ladan annaba saboda ce yanzu ladan annaba kun fahimci magana gun a sallallahu alaihi ce innal musalli jiran rabba lalle masallaci yana gana da ubangiji da ka sallar nafila ce ya ta a natsayi sallar farilla ce ya yi ta a natsi kada ya dauki wannan farilla ce ta Allah ce wannan saboda ka duk yadda ya tattaro ta ita wannan ta Allah ce amma yanzu yin nafila za a gan shi a natsi saboda yana son zai yi addu'a zai yi kaza zai yi kaza an ce mai yana da ladan annabawa dubu saba'in yana da ladan zuriyar annabi Ismail yana da ladan kaza yana da ladan kaza yana da ladan kaza kai da gani ka san ka san mauru'i ne wannan abu na din ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda ka da sallar nafila da sallar faralla ka sani kana ganawa ne da ubangiji subhanahu wata'ala saboda ka sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ku lura da kyau ya zo ya same su wa kada alat aswatuhu muryarsu ta ɗaga zai musu magana ne akan dagawan muryarsu sai ya ce innal musalli yunaji rabbahu ɗaya kenan sai ya ce fal yanzur bima yunajihi bihi bi kenan sai ce wala ya jihar ba a ba'aduk ma'ala ba'adun bil qur'an sai ce wala ya jihar ba'aduk ma'ala ba'ad kuma kada sashinku ya bayyana masashi bil qur'an da al qur'an kada sashinku ya bayyana sashi da al qur'an duk wanda zai yi karatu na bayyane ku lura da kyau duk namiji da zai yi karatu na bayyane shi ne zai karanta ne yadda kunnen shi zai ci shi ake nufi da aljiharu ka bayyana yadda ka zai ji mai iziya ya ce walmar atu duna zaliko mace kuma ƙasa da haka kaɗan ba a ce mace ma ba ta bayyanawa ba ka kiyaye da kyau ba a ce mace ba ta bayyana karatu ba za ta bayyana ne ƙasa da na namiji shi namijin da aka ce ya bayyana zai bayyana ne fa yadda shi zai ji ka lura da kyau ba wai yadda mutum na uku dama da shi na uku zai ji ba ina fatan kun bayyance ni da kyau yadda za ka ji haka za ka bayyana karatun shine ma'anar bayyana wadda aka ce to haka ce haka ne mai ba mace da namiji da ga ana an zo ana ta maganganu mace za ta bayyana karatu ko ba za ta bayyana karatu ba namijin da aka ce zai bayyana karatu ya aka ce ya bayyana yadda zai ji ina fatan kun bayyance wannan da kyau ko yadda zai ji haka aka ce ya bayyana yanzu mu duba a masallaci mutane ne suka samu masubuki ya tashi yana ciko sallah ya ake ɗaya musallolin eh kasan kowa wani lokacin sai ka jika maka dakata wani ya kammala kun ga ka ji karatun wani yana shiga na ga kuma ka ji karatun nashi a cakuɗe a hautsi ne ka ji kamar ma za ka ajiye sallaka ne ka gyara mushi karatu ko kuwa eh mana gaskiya ne Alƙur'ani ba abin wasa bane mutum ya karanta wa khashiyar rahmanu bil ghaib a'udhu billah ai ba za ka san lokacin da ka gyara mai ban ka san abin da ya faɗa ko ya ce huwa al-hallaqul ali a'udhu billah ai ba za ka san lokacin da ka gyara mashi ba ko fahimci magana ta rikin saboda haka a ƙa'ida ta karatu sallar nafila ake yi ɗaya kenan sallar ka an tashi ramo sallah ne kowa zai karanta ƙur'ani ne a yadda shi zai ji kadai ba a ce ya daga murya har wani ya shiga duk karatun wani ya shiga karatun wani ba haka zaka duk gaba ɗaya sahun nan ya dauke zum wani lokacin sai ka duk kamar ka dan dakata wasu su tafi ruku'i tukunna kaga Wani yana da hatsarin gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan Kar ka manta karatu ne dan an ce karatu ne kuma kar ka ce wani ba shi da haƙƙi kaga ai yanzu ibada kake yi saboda ka tunda ibada kake yi ba wanda yake da haƙƙi kai Allah kake ma ibada wannan kuskure ne ganganci ne kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yajhar ba'dukum ala ba'dun bil qur'an kada sashin ku ya bayyana ma sashi da karatun alqur'ani mai girma kowa ya karanta a yadda zai ji liman kadai aka bai ma dama ya daga murya yadda kowa zai ji saboda karatun liman ne aka ce kowa ishiru ina fatan kun bayyance wannan da kyau ko amma za ka ji wani liman yana yin karatu karatun baya huce kunnan liman din to wannan kuskure ne in za a yi bitan limamai sai an sa shi ya karanta a ce ya ƙara murya a ce ya ƙara murya a ce ya ƙara murya har a ce ya kai murya ya ce ta yi wani in yana gani gani shi baya wuce iya hancinsa wani in yana magana magana ba ta wuce iya kunnensa tsoraka yana da kuskure a wannan kuskure ne sosai don saboda a matsayinka na liman saboda karatunka ne aka ce kowa ishuru to saboda tun da karatunka ne aka ce kowa ishuru sai ka ɗaga murya wurin karatunka yadda karatunka zai ɗauke ma kowa wannan ita ce magana wala ya ta har kuma ala ba'dun bil qur'an idan za a yi sallar tahajjudi sallar tsakar dare ana sanya lasifika ta waje muhammad bin salih al ya ce la yajuz la yajuz ya ce cikin dare bi halatta ku sanya lasifika ta waje ba in za a yi sallar tarawih eh,